wasan Super Eagles na Najeriya Ahmed Musa da Vincent Enyama su ne kaɗai 'yan Najeriya da suka samu shiga cikin jirin 'yan wasa 25 da hukumar kwallon kafa Afirka CAF ta ce za ta tankaɗe su ta zaɓi zakaran kwallon kafa na Afirka na bana daga cikinsu. Ahmed Musa wanda ke buga ma kungiyar Siska Moscow da Enyema sun shana sosai ma Najeriya a lokacin gasar cin kofin kwallon ƙafar duniya da aka yi a Brazil. A ɓangaren zakaran wasan kwallon kafa na bana masu bugawa cikin Afirka kuma Dan wasan Najeriya Ejike Uzonyi na Mamelodi Sundowns ta Afirka ta Kudu shine kaɗai ya samu shiga cikin jirin 'yan wasa ashirin da aka zaɓa za a yi tankaɗe cikinsu. Sanannun 'yan wasan Najeriya da aka yi wa jarod da su daga cikin jerin zakarun wasan na Afirka a bana sun haɗa da Mikel Obina kungiyar ƙungiyar Chelsea wanda a bana ya kasa tabuka wasan kirki ma makulab ɗin nasa da kuma na 局面。